Mataimakin gwamnar Kano kuma ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya yi alkawarin ɗorawa da kuma inganta tsaro da zaman lafiya da ake samu a jihar idan aka zaɓe shi a matsayin gwamna a kakar zaɓe mai zuwa. Gawuna ya bayyana hakan ne a yayin wani taro da 'yan takarar gwamnan Kano wanda Jami'ar Bayero da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu suka shirya a ɗakin taro na Sa'adu Zungur. gidan Mambayya a cikin birnin Kano. Ya ce tsaro yana kawo ci gaba da walwala ga al'umma, don haka zai ƙara haɗin kai da jami'an tsaro domin samar da ingantaccen tsaro ga al'ummar jihar Kano. Gawuna ya ƙara da cewa gwamnatinsa za ta kuma ci gaba da bunƙasa fannin ilimi ta hanyar samar da kayan koyo da koyarwa. horar da malamai da kuma ƙarfafa manhajar karatu tare da sana'o'i kasuwanci da kuma haɗa kan al'umma cikin sanarwar da babban sakataren yaɗa labaran mataimakin gwamna hassan musa fagge ya fitar ya ce gawuna ya kuma yi bayanin yadda zai inganta fannin harkar ma'adanai wanda hakan zai ba da gudunmawa sosai wajen samar wa matasa ayyukan yi da kuma samun kuɗaɗen haraji Mataimakin gwamnan ya kuma yi alkawarin ci gaba da tallafawa matasa da mata ta hanyar ba su sana'o'i da jarin da zai taimake su wajen inganta rayuwar, sai dai ya ba da tabbacin ba da kulawa ga fannin lafiya, ruwa, noma da muhalli. Ƙarshen rahoton kenan Faisal Haruna ya bayyana.